ko kuma likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa likullin wijhatun dukkan masu ibada akwai waɗanda aka fuskantar da su ta inda suke yin su? wata zamanin mutanen attaura ƙiblar da aka ba su ita ce ƙiblar da suke ibada da ita lokacin da ba soke ta ba ita ce ƙiblar su haka zamanin nasara ƙiblar da aka ba su ita ce ƙiblar su lokacin da ba soke ta ba to amma yanzu dukkan kibla ta ibada ta musulunci ita ce kaba ita kibla da za a fuskanta kenan a yi sallah ko walliha kuma Allah shi ke nunawa a bita shi ke jibintawa ko waɗanne mutane inda za su fuskanta su yi ibada su kamar yadda aka nuna mala'iku su yi gida zuwa ga Adam ya zama kibla wa li kulli wajhatin huwa walliha kowace jiha na kowace al'umma ubangiji ne ke nuna musu su fuskanta Mm, wani kullum ya duhu waliya fastabiqul khairati ku dai ya ku jama'an musulmi ku yi rige rige zuwa aikata ayyukan alheri rige rige zuwa aikata ayyukan alheri fastabiqul khairati aina ma ta kunu ya tulikum Allah jami'an domin duk inda mutum ya mutu ko ina yake Allah zai kawo shi matattaran kiyama ya zo a yi masa hukunci saboda haka kowa cikin lokacin rayuwarsa to eh, a same shi yana cikin masu rige-rige a cikin aikata ayyukan alheri a nan rige-rige duk abin da ka ji na alheri ne ka yi rige-rige ka aikata shi musamman abin da ya shafi sallah an kama tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene fi ya yace sallah a farkon lokaci sallah a farkon lokaci shine rige-rige zuwa ga aikata alheri kuma kowane aikin alheri yake zuwa ga aikata shi sallah farkon lokaci amun ne uri da bihi khusus wato abu ne wanda yake ami ana nufin tafsisi da shi domin wannan lokaci sahabbai sun jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa sulusin dare ya fito ai sallan isha'i bai fito ba sai ya fito daga baya sai ya ce duk duniya yanzu ba wanda suke zaune suna jiran za su bauta a Ubangijin sai kuku kadai ba don kar matsawa al'umma ta ba a irin wannan lokaci ne ya kamata a yi sallan isha'i wata rana kuma suka yi ta jiransa har kusan rabin dare ya fito aka yi sallan isha ce laula an ashukka ala ummati fa hadha huwa alwaqtu laha ba don kar matsawa al'umma ta ba irin wannan lokaci shine lokacin da ya cancanta a sallati isha'i kuma wata rana bilal ya tashi zai kiran sallah sai ce amin kai ka bari sai ya sanyi aka jima aka jima aka jima zai tashi kiran sallah ce masa amin ya bilal ka bari sai wuri ya sanyi saboda haka dai yake cewa abridu bisalati fi shiddatil harri fa inna shiddatal harri min fa'i jahannam in lokacin garjiya rana yayi to a sanyaya lokacin sallan azhar domin yana daga cikin ah, mutan wutan jahannama ne shi garge rana a cikin mazhabar malikiya makaruhi ne daga yin zawa da yi sallan azahar. imam malik yana ta wannan irin sallan khawarijawa ne a bari sai lokaci lokacin zawali yayi saboda haka ne mutanen mu na ƙasar nan suka auna tun lokacin da ba agogo lokacin sallan su na azahar idan suka dubi rana ba su daga kai ba ba su tunkuyar da kai ba rana ta faɗa cikin idon su to lokaci yayi daidai kenan ya zama hatta sira zillu kulli shay'in mislahu kowane abu tsawonsa ya kai daidai da shi to wannan kenan lokacin magariba daga faduwar rana ake so a sallace ta lokacin da aka so akwai khilafa tsakanin hanafiyawa da sauran mazhabobi shafi'awa suka ce ayi da sauri hanafiya suka ce a bari sai lokaci yayi yayi yayi nisa tsara kulli halin da dukkan ah, magana da nake faɗi cewa imam malik ya ce ai sallan azhar daga farkon zawali makaruhi ne yana cikin juz'i na biyu a cikin littafin ahkamul qur'ani tafsirin nan mai juz'i 20 juz'i na biyu shafi na 166 za ga inda imam malik yace sallatan azhar daga farkon zawali makaruhi ne saboda haka maza ba ake bari sai lokaci ya cika balle wurin da ake ake jiran jama'a su yi sallah ce wannan irin sallan kawarijawa kenan fatul khairati ku yi rige-rige zuwa ga aikata dukkan aikin alheri in ji Allah a wannan rayuwa ta duniya ita ce kaɗai rayuwar da za ku aikata aikin alheri in an je la'ira babu sauran aiki nan ne wurin aiki la'ira wurin hisabi ne aina ma ta kunu duk inda kuke za ku mutu ya tilkumullahu jami'an kuma Allah zai tattaro ku ku zo filin kiyama a yi muku hisabi kowa ya masa hisabi da irin aikinsa Allah ya mana da sauki aina ma ta kunu ya tilkumullahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir sani Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan dukkan komai wato in an ce inna Allah ala kulli shay'in qadir kulli shay'in in an ce inna Allah bi kulli shay'in alim ko inna Allah khaliq wallahu khaliq kulli shay'in ko huwa bi kulli shay'in muhit to wannan kullu tana hada komai da komai amma ko kullu irin wannan wanda take rage wani abu idan an ce inna Allah ala kulli shay'in qadir sai a ce ala kulli shay'in sha'ahu akan dukkan abin da ya ga daman yi yana da ikon yinsa wato Allah na da ikon ya nada wani mutum annabi ya ba shi daraja fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya girmama shi amma ko bai nufin za a yi haka ba saboda haka ba zai yi ba yana da ikon yi din ba zai yi ba don babu shi a cikin nufinsa kuma ikonsa baya ta'adda akan zatinsa kamar yadda mu ikon mu yake ta'adda akan zatin mu yanzu kowannen mu karfin sa yana iya kashe shi amma ikon Allah bai ta'adda kan zatin Allah inna lara kulli shay'in qadir aina ma takunu yatukum la jami'a inna lara kulli shay'in qadir wa min haythu ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه, وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام Wa وأنتم كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أما تعملون ubangiji ce zan nanata maka ya rasulullah kuma zan maimaita maka wa min aizu kharajta duk ta inda ka bullo kana sallah yanzu muna magana ne akan anan madina nace ka fuskanci kiblar ka'aba kai sallah kai da jama'ar ka to duk ta inda kuka bullo ba wai madina kadai ba a duk duniya duk inda kuka bullo kai da mutanen ka to ku ne inda ka'aba take ku fuskanci wurin kuyi sallah ko a wurin tafiya ko a wurin zaman gida sai dai in mutum ya ɗi mauta to nan duk inda hankalinsa ya bashi nan ne kibla sai ya sallah waɗansu sun tsananta sun ce mutum ya yi sallah wuri hudu idan hankalinka ya kama nan ne gabar ka yi sallah sai da ka gama sai ka ga wata kila ko nan ne ka yi sallah wata watakila ko ne har kai sallah wuri hudu amma dai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in kai ijtihadi kai aure dai shikenan yayi idan wani ya zo ya ce maka sai na kai sallah zai kace ai tunan ne ai ba nan ne gabar ba to sai ka duba ga lokaci ya fita ko bai fita ba in lokaci ya fita shikenan wancan sallah ta yi in lokaci bai fita sai ka mai da wannan sallah da aka ce maka ba nan ne kibla ba wato in in in girkitawa aka yi sai dai in an ce yamma ka fuskanta kai sallah ba dabar bane wato ka bada kibla baya ko sai ka mai da sallah wa min zikarta fa walli wajhaka shatr al-masjid haram ta inda dukka kullu ya rasulullahi kai da jama'arka fa walli wajhaka fuskantar da fuskarka shatr al-masjid al-haram ta wajen masallaci mai alhurma kamar yadda muka faɗi jiya dai yana daga cikin hikimomin musulunci cewa shatr al-masjid al-haram ta wajen masallacin nan mai alhurma kamar yadda muka wuce misalin jiya misalin mutum yana can kudu da fatakot ko ma can kudancin kamaru ya dubi gabar ya sallah can arewacin Najeriya ya dubi gabar ya sallah kuma kowa ya san fadin garin Makka bai kai haka ba balle fadin masallaci balle fadin Kaba. amma an ce ta wajen masallaci to kaga in ka dubi gabar din ta wajen kenan saboda haka akwai hadisin da yake cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qibla mu madina da yake kudu muke dubawa mu sallah to tsakanin kudu tsakanin gabar da yamma in dai ka fuskanci kudu din nan to ka yi daidai da kibla to wanda ya kace almasjid ha wa inna wal haqqu min rabbik jiki da wannan alqibla mai ga wajen Ka'aba wallahi lal haqqu gaskiya ne min rabbika shafi wancan hukunci a kawo wannan sabo wallahi gaskiya ne wanda ya zo min rabbika daga ubangijinka Eh, wa inna la fatu min rabbik wa man la ya ku yahudu masu yin dariya ya ku nasara masu yin dariya ya ku mushrikai masu yin dariya wato Allah yana sai da abin da kuke aikatawa kuma zai kama ku shi annabin nan duk abin da yake aikatawa da iko Allah yake aikata shi من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ما قلتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم هجة إلا الذين ظلموا هم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومنها إذ خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم هجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوه واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون زنانا تجايا بك يا رسول الله كذا الأمر كجبارة ومن أجل خرجت تين دك له فولي وجهك شطر المسجد الحرام كفي كان تكمل الله كعبة إذا مثلا تكمل الله كعبة زي دوبا يصلى in mutum yana waje da masallacin ne masallacin zai duba ya sallah in mutum yana waje da makka ne makka zai duba ya sallah idan mutum yana wata ƙasa ne to ta inda makkan take nan zai duba ya sallah ah, wanda ah. ya da madina wa yasu ma kuntum fa lujo kun sadrahu ta duk inda kuka kullo dai a duk duniya in za ku yi sallah to ku fiskanta da fiskokin ku ta wajen wannan masallaci mai alhurma din liyalla ko an nasa lakum hujjatun an yi wannan ne dan kada masu dariya masu cewa ga Muhammadu baya addinin mu amma yana bin kiblar mu yahudawa kenan ba muhammadu ya ce shi addinin annabi ibrahim yake yi a kansa aka aiko shi shi jika annabi ibrahim din ne ya ki fuskantar kiblar annabi ibrahim kakan nasu yana fuskantar kiblar yahudawa to wannan dai yanzu daga wannan dai maganganu kam an yanke su babu su daga yau yalla kullu nasarikum hujja illa allazina zalamu sai dai mai neman zalunci daga cikin su shi mai neman zalunci ka ba yadda za a yi ka gamsar da shi duk hujjar da ka ba shi inda zalunci zai yi to ba zai gamsu ba fala wa wakhshawni kada ku ji tsoron su kafirai masu yi muku dariya masu aibata ku wakhshawni ku ji tsoro na ni in ji Allah akwai bambanci tsakanin khashiyatu da khawfu da faza'u a cikin larabci khashiyatu mutum yana jin tsoro amma ana ganin hankalinsa cikin natsuwa amma ya cikin jin tsoro to shi ne ake kiransa khashiyatu khawfu kuma mutum yana cikin jin tsoro amma kun firgita a ciki shine khawfu fazau kuma da ganinsa ko bai cewa ku zaka ji lafiya kai ma kanka kaga ya ya ji tsoro kenan shine fazau to wala ta tsoron kada ku ji rinka jin tsoron mutane wasauni ku ji tsoro na ni wal yutimma ni'mati alaikum waɗannan abubuwa duka ina yi muku ne ya ku jama'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal yutimma ni'mati alaikum saboda in cika muku ni'imomi na gare ku su bani isra'ila ba ce an cika musu ni'imomi ba ya bani isra'ila ku ni'imati allati an amtu alaikum ni'imomi na waɗanda nayi muku amma mu Allah ya yi mana alkawari zai cika mana ni'imominsa Ga shi dai ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban ni'ima kenan ya ba shi addini ya kawo mana wanda babu kamar sa babban ni'ima ce ya ba mu alqur'ani wanda ba kamar sa babban ni'ima ce ya ba mu qibla wanda ba kamar sa babban ni'ima ce sannan ya kawo mana addinin komi da sauki babban ni'ima ce Allah ce zan ci gaba da cika muku waɗannan ni'imomi wato tsakanin wannan ah, fuskantar kibla da hudaybiya shekara hudu da wani abu domin fuskantar kibla cikin watan sha'ban ne sha biyar ga wata ranar talata to hudaybiya kuma an yi ta cikin wannan hijira ta shekara ta biyu a cikin hijira hudaybiya kuma an yi ta cikin hijira tana da shekara ta shida a cikin watan zulqida anan ne Allah ya yi mana albishir har yanzu inna fatahna laka fatah mubina yasayaka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yutimmu ni'matahu alayka har yanzu alƙawarin cika ni'imar nan dai yana nan alƙawarin cika ni'imar nan dai yana nan tsakanin su shekara hudu sannan da aka ƙara wasu shekara shekara shida aka ƙara wasu shekara hudu wato hijira da shekara goma kenan ranar tara ga watan zulhajji rannan ne Allah ce to yau kam abin zai alƙawarin nan zai cika shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau da duk alƙawarin da nayi na cika annabawa na sun cika daga yau ba wani tsarin ya sun kushi annabi ne littattafai na sun cika daga yau ba wani littafin da zai zo duniya ke tarihi daga Allah alqur'ani ya cika sannan kuma shari'a ta cika ba wata shari'a banda wannan ta wannan sannan kuma addinai sun cika ba wani banda wannan din nan wanda za za yi ibada da shi sun cika sannan arkanin islami daga yau sun cika ga tauhidi tunda aka fari duniya akwai shi sallah wurin annaba akwai ta zakka wurin annaba akwai ta azumi akwai shi akwai shi amma sallar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin salla ba lissafi lokacin da aka aike shi kamar yadda makaranta ya yi zamin kullu la illa qalilan amma bayan Isra'i da Miraji saura wata takwas a hijira aka bai salloli guda biyar dinnan da muke yi kaga ga tauhidi kenan ga salla a Makka da aka zo Madina shekara ta biyu aka wajabta mana azumi a cikin wannan watan na sha'abana din da aka kawo kutuba alaikum siyamu sannan aka wajabta mana zakka kaga arkanul islam sun zo hudu kenan Randa yaje ya haji da kansa ya yi haji kenan arkanul islam sun cika su biyar sai aka ce to kan komi da komi ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina tun daga nan ba sauran wani abu da za a kawo kuma cikin addini komi ya cika daga Allah bayan nan da wata uku da kwana uku sai manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam wani timma ni'mati alaikum zan cika muku ni'imomi na gare ku wa la'allakum tashkuruna na san ku dai za ku gode mini ba za ku min butulci irin na yahudu nan sara ba na yi musu ni'ima amma sun butulce na la'ance su na mai da su biroyi da alhanzir na san dai ku za ku gode mini ba za ku kafirce mini ba ولعلكم تشكرون تهتدون ولعلكم تهتدون saboda ku shirya alqur'anin nan ya shiryar da ku don dama an kawo shi ne hudan lil in kun in kun bi shi za ku shirya كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون yana da cikin ni'imomin dai ba za ku mance ba kamar yadda na zaɓe ku kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka zaɓe ku muka aiko muku manzo wanda ba a taɓa yin kamar sa ba a cikin ku kama arsalna fikum rasulan minkum kuma daga cikin ku ɗan adam musamman larabawa daga cikin ku larabawa musamman qurayshawa daga cikin ku qurayshawa minkum ya hada mu duk da baki da Allah ce la karman Allahu alal mu'minina kun ba fa fihim rasulan dukkan mumini wannan ni'ima ta same shi ba sai balarabe kadai ba ah, kamar da nabi kuma rasulun minkum yatlu alaikum ayatina gashi nan a cikin ku yana karanta muku ayoyi na dai da rana kuna jin labari da gare ni kuna jin hukunce hukunce da gare ni shi alqur'ani littafi ne daga Allah zuwa ga kowane bawan Allah balibi ana misalta shi da wasiƙa a wurin babban ma'aikacin gwamnati wasiƙa daga shugaban ƙasar ta zuwa gare shi to komi dai aka kawo wasiƙan nan fa ba zai iya bacci ba sai ya buɗe ya karanta in kuma aka rubuta da wani irin rubutun da ba zai gane ba lalle sai ya nemo wanda zai gane wannan rubutu in ko an rubuta da wani bakin da ba zai iya gane ba lalle a cikin dare sai ya nemo wanda ya san wannan bakin ya zai karanta masa ya ji menene aka ce yayi wani canji ne aka samu menene aka ce to saboda haka qur'ani haka yake gare mu musulmi kowannen mu wasiƙa ce daga ubangijinsa in bai iya karantawa ya ji ba lalle ya je wurin da za a karanta masa ya ji menene ubangijinsa ya aiko ya yi menene yake ya bari menene aka canja me ba a canja ba Kamar kama arsalna ku rasulun minkum yatlu alaykum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yana tsarkake zuciyoyinku ga barin shirki da barin dukkan wani Allah yana tsarki bakin ku kuna ta faɗin la ilaha illallah yana tsarki halayenku yana tsarki jikinku wajen wankan janaba da yin alwala da yin wanki da share wurin sallah duk da ya tsarkake ku ya tsarki halayenku wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata kuma bayan ya tsarkake ku din nan yana koya muku alkitaba wannan alqur'ani wal hikmata da hadisi domin abin da ya sa aka ce in an ga kitabu an ga hikimatu to ana nufin alqur'ani da hadisi ne saboda waskurna ma yake fi buyuti kunna min ayatil lahi wal hikmati to amma wato ana fassara hikima da larabci a cikin addini da yin ilimi da aiki da shi yin ilimi da aiki da shi ana fassara shi da hikima shi wannan saboda yutil hikimata man yasha wa yutil hikimata faqad utiya khairan kathira wa yu'allimukum alkitaba yana karanta muku Alkur'ani yana koya muku shi wani kimata yana koya muku sunnoni wato sharhin bayanin wannan littafi shine hadisi da aikace aikace da maganganunsa wa Wai wani kimata wa allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana sanar da ku abinda ba ku sani ba to wannan ashe kenan kowane mataki daga cikin addinin yana da ilmominsa da suka keɓance shi islam da iman da ihsan kowane mataki yana da ilmominsa waɗanda suka keɓance shi na farko dai islam dole a san qur'ani a san me ya iko a san hadisi a san me ya iko a san fiqh na qur'a abin da za a tace tsakanin ƙur'ani da hadisin a cikin maganganun sahabbai da tabi'ai da malamai na fi ilmi wannan ɗaya ke biyu sai a za a yi binciken zuciya saboda imani shi wannan ayyuka duk da ake karantawa aikin zahiri ne shi islam yana duba zahiri ne bai taɓo zuciya wato zuciya sai imani imani a cikin zuciya yake malaman da suke kulawa da wannan su kuma daban su ne malaman imani malaman fannin tauhidi da karantar da shi wanda ba dama a haɗa su malaman tauhidi da malaman zahirin ilimi ba za a haɗa su ba sai dai mutum mumini zai iya haɗa su a zuciyarsa a cikin zuciyarsa ya tabbata ko menene daga Allah yake duk abin da ya faru daga Allah duk abin da ya faru daga Allah yake ko menene haka yake a zuciyar kowane mumini amma in an je kotu ba za a faɗi haka ba ba wanda zai kashe mutum a kawo a kawo shi a majalisa a ce ga wannan yayi kisan ka a ce alƙali kai baka san Allah bane banda Allah ko wanda yake iya kashe mutane Allah ya ce ah, Allah yana cewa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum Allah ne ya halicce ku shine kashe yake kashe ku to wannan ba za a kawo shi a wurin shari'a ba shari'a kana duba zahirin musulunci ne tauhidi yana duba zuciya ne to amma ma'arifa ita kuma tana hada halitta da abin da ya shafi halitta da Allah da abin da ya shafi Allah a tace a ga menene har a tabbatar da zalika bi anna huwa al wa anna ma tadun duni huwa batil to kowanne kowanne akwai fannin da yake karantarwa shi da yace zai koya muku alqur'ani da hadisi kuma ya koya muku wani abu ma wanda ba ku san shi ba shine wattaqullaha wa Allah shine ilimi da dunniyi ilimi da yake zuwa mutun daga Allah bayan ya tsarki zuciyarsa yake zuwa masa a cikin fannin ihsan din wa yu'allimukum ma lam takunu ne kenan فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم washkuru li wala takfurun na so nuna muku bambancin tsakaninku da bani Isra'ila bani Isra'ila zan ce musu ya bani Isra'ila zkuru ni'imati allati an'amtu alaikum amma ku ba zan ce muku ba sai ki falku ku ambace ni ku tuna ni wato ambaton ni'ima da tuna ni'ima wato makami ne na ƙasa dangane da ambaton wanda yake ba da ni'ima da tuna mai ba da ni'ima mu matsayin mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tuna Allah da girmansa da alheransa da karancinsa, kamun mu tuna abin da yayi mana Suku bani Isra'ila ko ba komai dai ku dubi abin da Allah yayi muku mana ku girmama shi su ba a nuna musu girman zatin Allah mu sai an nuna mana girman zatin Allah sannan a tuna mana da abubuwan da Allah ya nuna din fazkuruni ku tuna ni ku ambace ni alkurkum in kun yi haka ni ma zan ambace ku in kun tuna ni ni ma zan ambace ku idan ka faɗi ka kira Allah sai Allah ya zama da kai kaman kai kadai ke shi yace in kace ya rabbi sai ya abdi ka ambace shi ya ambace ka in kai masa biyayya ya saka maka da da da lada fazkuruni azkurkum washkuruli kuma ku gode mini ni'imomin da na yi muku waɗanda na lissafa ko da yake wa in ta'uddu lahi la tusuha ko kun kididdiga ko kun kidaya ni'imomin da da na yi muku ba za ku iya kididdige su ba amma waɗannan ni'imomi dai da kawo ku daga babu sannan ne muku sama da ƙasa muku komai da komai in ce wannan ƙasar ma gabaki ɗaya domin ku na yi ta ko wanda zai kalakar kun ma fi zarɗi to ku tuna ni'imomi na ku gode mini kar ku kafirce mini Fankuruni, azkurkum washkuruli wala takfurun wato ku gode mini ni'imomi na wala takfuruni kada ku kafirce mini ku butulce mini yadda bani Isra'ila suka yi mini shi dan adam musulmi wani abu ne mai daraja a wurin Allah saboda haka Allah yake cewa daga girmansa sai girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai girman dan adam musulmi yana ce walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina girman da dan adam musulmi mutumin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da shi da farko tukuna daga ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zama musulmi to tun daga nan ya karɓi fat na shiga fadan Allah ba sai ya tambaye kowa ba su mutanen zamanin da in za su yi magana da Allah sai dai su biyo tojin annabi su yi masa magana yi masa magana ba fadula na rabbaka fadula na rabbaka fadula na rabbaka haka ne tsakanin su amma mu kan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum mm. annabi ya riga ya hada mu da Allah tun da wuri ya ce za su alaka idza ji anni fa inni qarib ujibu da da ani duk wanda ya tambaye ka labari na a qaribun rabbuna fa nunajihi am ba'idun fa ka kace masa gani fa duk wanda ya tambaye ka labarin na gani kusa ya roƙe ni zan bashi ya kira ni zan amsa masa amma shi ma in na kira shi ya amsa in nace yayi yayi ce ya bari ya bari kaga anan kowane musulmi an girmama shi kenan an mai da shi ɗaya daga cikin khairul bariyati innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyati duk wanda ya yarda imani da Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan da muka lissafo nan a cikin karatun mu da ya wuce to Allah ya zabe shi ya sa cikin samun gaba cikin manyan bayin Allah wato kharu bariyat kenan to daga nan sai a kira shi shi wannan mutum da aka bashi wannan takarda ta za'i ta girmamawa din nan a ce ana neman sa fadan Allah da ya zabe shi din sai a zo a yi sallah in an zo an yi sallan nan yana magana ne fa gaban Allah yana magana da Allah domin duk mai sallah yana magana da Allah kamar yadda annabi ce annabi sallallahu alaihi wasallam al-musalli na bi rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne mai ganawa da mai fitaccen su ma babban mutum ne balle mai ganawa da mai kasar su balle mai ganawa da Allah ubangiji cikin bayina kana shiga fada ta na zaɓe ka cikin bayina duk lokacin da kake zo zuwa wuri ma ba mai tsare ka na zaɓe kullum na baka aiki sau biyar nake so in gana da kai ka ji daɗi kuma na mai da kai wakili na a cikin kayana da bayina ka ji daɗi wuce ai Allah mun ji daɗi to in kun ji daɗi ku gode amma godiya yadda za ta zama wannan alkur'ani shine ya baku wannan daraja duka to cikin watan ramadan na saukar da alqur'ani bayina guda biyu masu hali iri daya ɗabi'a daban-daban su ne suka jibinci alqur'ani wa inna la tanzilu rabbil alamin daga nabi ruhul amin ala kalbi da kuna min al-munzirin lisan arabiyyin mubin jibril ne ya karbo alqur'ani ya kawo kan da shi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda jibril yana da cikin la sunan Allah a amara wa yaf'aluna ma yumaruna haka annabi yake shugabancin la sunan Allah a amara wa yaf'aluna ma yumaruna yadda jibril yake yake cikin yusabbihuna al-laila wannan nahara la yafturuna haka annabi yake shugabancin yusabbihuna al-laila wannan nahara la amma da biya su daban annabi yana cin abinci kan mutane wani lokaci yana shan ruwa yana yin bacci wani lokaci amma idan sa ne yake ruwa ta ba ta bacci to da rana kai kama da jibrilun da ya kawo qur'ani ba ci ba sha ba zuwa wajen iyalai daddare ku yi kama da annabi Muhammadu da ya bayar Qur'ani wannan shine nake so ku yi wannan godiya inda kun ji daɗi kuka ce mun ji daɗi saboda haka wannan wata ya zama watan ibadan mu da rana mu kama da mala'iku daddare mu kama da bayin Allah salihai to idan wannan watan ya kare mu fita daji in mun fita daji za mu yi sallah muna kabbarori wali tukmilu al-izzata wali tukabbiru Allah ala ma hadaykum wa la'allakum tashkuruna mu fita mu takabbarori saboda Allah ya shiryar da mu zuwa fadarsa mai takabbaro sai Allah ya nuna mala'iku kun ga bayi na kun gansu ko da kun je ko na tura su duniya abun banza za su sai kisan kai sai sako gashi da abin na sa sun yi kaga nan kuma an ƙara mana wani girma kenan to daga nan shi musulmi girman su bai kare da har yanzu sai Allah ya ce to yanzu kam <coughs> ina kiran ku gida gina gidana inna ma umirtu an abudu rabb hadhihi albaldati allati haramaha ko da babban ma'aikacin gwamnati ne kake zuwa ofishinsa sai yace wani in ya zo kar a tsare shi kullum ya zo a bashe shi wuri na haram ne zai ce irin wannan zuwa naka ka rika samu na a gida to wannan girma ya karu kenan wajen wannan wane to inda Allah yana ce maka <clears throat> kullum kuna da tare da shojin tauhidi kuna tare da shojin sallah kuna tare da shojin zakka kuna tare da shojin azumi ko ma ko aina ma kuntu yace kai yau ka ina so ka zo gidana shi kenan sai ka ta zama zuwa maka kenan inda aka gina masa daki inda aka aje annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda aka saukar da Qur'ani to duk wanda ya kai wannan wuri to girma fa ya kai girma Allah da kansa sai ya gode masa inna safaru min insha Allah wani hajjar mai tabi ta mara falan ya yi tsohon wani tsawo a kare fa'in shakin mali wani shine ne girman musulmi to musulmi ya kiyaye girman da Allah ya bashi fadkuruni azkurkum washkuruni ku gode mini wala takfuruni kada ku butulce mini in ji Allah يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لوكتن دا يوأجي بني إسرائيل إنا تموت ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أعطيهم صلاة وعدم تكاوركم أمار راكين يا بيكي تو يوانا مدية أغا غريكو نابا دا أمرنيكم كاسا دوكا to ku taimaki kanku bi sabri was sara wa inna lakabiratu in mutum ya nemi yadda zai bauta wa Allah abin ya gagara sako ya yi masa yawa to ya ta kokarin yin azumi da yawan sallah Allah zai gyara halayensa yadda na faɗa wancan kuma haka zan faɗa muku yanzu wasta ya yi lamina amu bi sabri was sara ya ku mu'minai ku rika taimakon gyaran halinku da haƙuri da sallah ku yawanta haƙuri ku yawanta sallah haƙurin nan an fassara shi da azumi kuma an fassara shi da haƙurin ma gaba ɗaya yi istayini da sabri wa sala inna Allah ma allaha ma'a sabirin malamu kace me yasa aka sa bambancin na bani isra'ila wa inna hala kabiratu illa ala kashirin Muku ko namu aka ce inna Allah allaha ma'a sabirin ba koma kan magana sallah ba sa koma kan magana haƙuri aka ce saboda muhimmancin haƙuri mutum ko kafiri ne ko munafiki ne yana da haƙuri za a yi gaishe wannan haƙuri. amma ko kafiri don kafiri ya yi sallah don munafiki ya yi sallah ba za a yi shi ba sai ka ji an ce ah, wa ma kana salatun inda albayti illa buka'an wa tasdiya kafiran banza sun kori annabi da sahabban zuwa ba sai wata sallah a wurin banda sai zuwa. sannan munafikai ko ce yura'una nasa wala yasuru Allah illa qalila wa za qamu ila salati qamu tusali yura'una nasa wala yasuru Allah illa qalila sallar da suke suna yi mutane darbiya fa wailul lil musallin alladhina an salatin sahun Allah ya alladhi yura'una wa yurma'un amma hakuri kullum shi mai shi abun godewa ne ko kafiri ne balle musulmi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce law kana sabru rajulan lakana rajulan karima tabi da hakuri mutum ne da aga mutum mai yawan kyauta kowa ya hakuri ya ga alheri a wurin Allah ah, inna Allah ma sabirin Allah na tare da masu hakuri kula da sallah ku kula da azumi ku kula da hakuri Allah yana tare da masu hakuri hmm. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أنا قبل ذا أي مجانا أكن أزمي هي ساعة أن قبل ذا مجانا هقولي ذا وجد كمان أزمي لي كما ذا أي مجانا جهادي saboda haka za maganan falalan shahada a nan a shimfiɗa falalan shahada tukuna kamun lokacin da za a yi jihadi lokacin da aka yi yaƙin badar an samu wanda suka yi shahada mutum goma sha uku take ɗaya kuma na sha hudu ya rasu a hanya ubai da tunu hari to suka zama sha hudu Allah yana ta yabon su yana ta musu kirari yana ta yabon su yana ta musu kirari sahabbai suka ce ina za mu samu wata rana irin rana irin ta badar kuma mu samu abin da suka sani to shine aka yi uhudu aka samu shuhada'u da yawa to shine ubangiji yake gaya mana anan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hawa, walakin la tashurun duk wanda yayi jihadi a wurin jihadin ɗaukaka musulunci aka kashe shi kar ku ce masa gawa ne kar ku ce masa ya mutu a ku ce masa shahidi ne ya rayu yana da rai amma wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un suna da rai suna da rai inda rabbihim yurzaqun a wata a wata aya kenan walakin la tashkuruna ku ne ba fa ganewa muka a wurin mu in mun ga an harbi mutum ko an yanka shi baya motsi ya zama gawa mu a ganin mu sai mu ce ya mutu amma Allah ce ku ne ba fa ganewa amma bai mutu ba yana da rai amma Allah ce ku ne ba fa ganewa amma bai mutu ba yana da rai yana da rai kamar yadda kake ganin maciji yakan fita cikin saɓar sai koma waje ɗaya amma baka ga inda kai a ganinka menene maciji ya mutu don gagawarsa ko a'a yana nan a wurin to haka mataccen mutum yake idan ya mutu din nan ko Kahiri ne ko munafiki ne ko musulmi ne balle fa shahidi yana da rai to amma rayuwar tasu daban-daban ce saboda haka aka ɗaukaka maganar rayuwar shi shahidin dan shi babban mutum ne rayuwarsa daban take kamar da ganin mutuwan mutane wani iya mutu yana ta Allah ji kare ya shiru wani kusa sai ga duk kasa ta tashi nan Allah Allahu akbar Allahu akbar amma duka ya dai ne a'a ayyukan rayukan ne suka zama daban amma kowa ma iya mutu ran da ya da an gunne shi mala'iku za su tambaye shi ai kaga mai rai za su tambaya ahya'un ne yana da rai kenan kowa ma amma su da'u nasu daban ne مدولة ثلاثة شيء القبر أول منزل من منازل الآخرة فإذا كان خيرا فما بعده خير منه وإذا كان شرا ما بعده شر منه mutumin da zai je lahira farkon masaukinsa kabari in kabarin nan ya yi kyau to gaba ya fi kyau in kabarin nan ya yi muni gaba ya fi muni a billahi to kowa ma in ya mutu za a mai masa da rai irin na barza to amma irin na shahada suna su daban ne sun zaɓaɓɓun bayin Allah ne kaji za a mayar masa da ransa don ya ji azaba mumini za a mayar masa da ransa don ya ji daɗi kamar yadda dai macijin nan eh, ya saba ya fita ba ka gan shi ba amma sabar ka gani to shi yana can inda yake kai ne ba ka gan shi ba saboda haka ko ka tona kabarin muminin sabar za ka gani ko ka tona kafirin sabar za ka gani shi wancan mutumin da yana inda yake wanda aka aka zare din yana can inda yake to su shi da'u nasu daban ne ah, bal aya su suna da rai walakin la na ku ne ku gane ba ku ne sani ba suna nan da rai. su ne kadai suke jin daɗin mutuwa suke buri ina ma za su sake dawowa su yi daɗin mutuwa irin na farkon nan yadda suka ji daɗin ta ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبنجي يا قوم منيح ko da kuka ji na ce can baya inna Allah ma'at sabirina ku yi hakuri ku yi sallah ku yi hakuri duk yadda na juya ku ya zama ina tare da ku kamar yadda ne da annabawa na idan na ji yadda kai daɗi dan mulki don jin daɗi kamar Sulaimanu kada ka yarda jin daɗin ka ya raba ni da kai kai bawa na idan na baka wahala ta rashin lafiya yadda na ba bawa na annabi ayyub kada rashin lafiyar ne ya raba ka da ni kai bawa na in na haɗa ka da talauci kamar na annabi isa alaihi salam kada rashin kuɗin na ya raba ni da kai kai bawa na annabi isa alaihi salam shekarar talatin da uku yayi kamun Allah ya ɗauke shi ya kai shi sama ya ɗoye shi ya raba shi da sharrin yahudawa tafi shekarar talatin da uku ɗin nan ko ɗakin kwana ba shi da shi jiban da bautan Allah ba abin da yake yi in an tambaye shi na ne ɗakin kai ce kogon dutse da ne kake shimfiɗa ce ƙasa da ne kake matashin kai ce dutse aikinsa kenan ibadan Allah dare da rana to amma duk da haka shi mai albarka ne wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu to wal ramzannaku wallahi zan jarrabe ku ya ku bayina bi shay'in da wani abu min al khawfi na tsoro wal ju'i ko yunwa wa nafsin min al mali wal anfusi da rage daga cikin dukiyoyi da rayuka wasu samarat wa bashir wanda suka yi hakuri suka jure kai musu albishir wannan ana fassara shi da fiskoki da yawa wal na bi shay'in min al khawfi zan jarrabe ku da wani abu na tsoro wato tsakaninku da kafirai kenan imam shafi ta tsoron Allah dai zan jarrabe ku da cewa ku ji tsoro na fala ta shawun na sauri ku ji tsoro na inji imam shafi zan jarrabe ku da lalle ku ji tsoron Allah bi shay min khafi wal ju'i zan jarrabe ku da wajabta muku azumi wa nafsin min al amwali zan jarrabe ku da za ku rage dukiyar ku yi zakka wal anfusi dan jarrabe ku da jihadi inda za ku je ku yi jihadi waɗansu ku mutu. mutu wasamara zan jarrabe ku da mutuwan ƴaƴa natijar ƴaƴanku mutuwan yara wa bashirin sabirina kuma duk wanda ya haƙura cikin wannan kai masa ambishin kuma wa lamran lakum min iri iri ne ba irin wanda babu duk abin da yazo daga Allah yake zuwa a jarrabe ka makiyanka su samu ƙarfi su ta baka tsoro duk jarraba ne daga Allah ya kawo kenan wal ju'i a rasa abinci a ƙasa au ya damu mutane komi babu yunwa ta damu mutane cikin cikin zuciya yunwa cikin ciki yunwa cikin ɗaki yunwa cikin ƙasa yunwa duk Allah ne ke jarrar mutane da wannan ko da wannan shekaru Allah ya ɗauke wannan saboda yawan istighfari da ake duniya Allah ya ɗauke annoban yunwa irin tada ka ji a zuciya ba binci cikin zuciya cikin ciki cikin gari ko ina babu wannan Allah ya ɗauke shi a duniya yanzu saboda istighfari yayi yawa a duniya فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا آه وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله ثم الاستغفار هي ودنيا ان تؤتي wannan bala'i yunwa irin na dadin na aikata tonin cewar itace ana ci din nan ya wuce wannan wanda kuma min fadl wal ju'i duk daga Allah suke zuwa wa nafsin min al amwali da mutuwan dabbobi ko ko ko ko konewan sito-sito ko konewan kasuwanni ko konewan bukuna ko konewan gona ko konewan abinci ne wani da don rufufi da mutuwan da mutuwan mutane ai ta annoba ai ta mutuwa wannan rufufi kenan wasu samarati da bushewar ƴaƴan itace su bushe duk da ni ne na kai kawo wannan abu amma duk da ya ku riga kun ji na gaya muku ma asab wa ma asabakum min musibatin bima yi aydikum wa yafu an kasir duk musibar da na saukar muku ku kuka jawo wa kanku ko ne na kan yafe muku ma da yawa uh, washir sabirin ya lalla duk wanda suka ɗauki wannan abu wanda na saukar da shi suka je fi yadda wannan abu daga Allah yake sun yi imani fi yadda daga Allah yake to kai musu albishirin, in zan bai kowa lada sai na kirga ko in kirga goma goma biya ko wato man ja bin zai bar ashra ko in kirga ɗari bakwai in biya مثل ان انت نوال في سبيل الله كمثل هبه من بدر سبع سنابل كوكو ارجع مليون جيجو ان بيها ان الله لا يمثقال ذره وان تكون يضائها اما سوء بدر ارجع ناس انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كل نعم. ريك تورا مثل لا داني بالي صاحي سجلس يا قري تورا وانك يعني بالي صاحي آه، رسل الصابرين الذين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون mutanen da su waɗanda za ta zo albishir ɗin su ne mutanen da kowace irin musiba ta same su ko wani tsoron ne ya faru ko dukiyar ne ko rashin lafiyar ne ko menene dai mazallatin duk abin da ya bata zuciyar mumini musiba ne sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ma daga Allah muke da babu mu Allah ya kawo mu mu ma na Allah ne balle wani abu namu mu din ma kuma za mu sake komawa ga Allah balle wani abu namu annabi sallallahu alaihi wasallam duk musibar da ta mutum in ya karanta wannan aya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati ah, Allah zai saka masa fiye da abin da ya rasa ko menene duk abin da ka rasa in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai saka maka fiye da abin da ka rasa ah, ummul mu'minin ah, ummu salama ta ji wannan hadisi da farkon wannan aya da mijinta ya shahada abu salama ta ce annabi ya ce in mutum ya gamu da musiba in ya karanta wannan aya Allah zai saka masa fiye da abin da ya rasa ni dai zan karanta ne don gaskata shi amma miji kaman Abu Salama ina za a samu ina za a samu miji kaman Abu Salama sai dai in karanta dan da annabi bai imani da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ke wanda ta gama ta kaba manzo Allah da kansa sai ya aiko yace a gaya wa ummu Salama yana so zai aure ta mutumin da ya gaya mata ce ni din dai ya aiko yace yana so na zai aure ni ke ke din fa wayo Allah ya zan yi ina da laifuka guda uku ka je ka gaya masa ni mai ƴan yara ne marayu za su rika tattaka shimfiɗarsa za su rika saba masa kuma ni mace ce mai kishi ka rika saba da iyalansa kuma ka ce masa ni ba ni da wani gata a garin nan ba kuwa ce da mijina muka zo muhajirai ne da ya je ya gaya da mutum ya je ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da naji wanda ya ta ya da kansa ya same ki ya ce ki da kika ce kina da iyale inni imra'atun musbiyatu ni ni mace ce mai yara kulluna iyalu lahi dukkan mu iyalan Allah ne kayan Allah ne wannan kun ta kare magana ki cewa kina da kishi zai roki Allah ya tafiyar miki da kishin ki yace tun daga rannan sai na ga duk abin da ake a gidan ni ba ruwana ba ni da kishi ni ba ruwana ba sai ba annabi ya riga ya roƙo ce warki ba ki da gata ni ne gatan kowanne musulmi amuri aure mai nuna nan fitin waraji ummahatu saboda kowa ya gamu da wani abu mara daɗi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai saka masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man utiya fa shakara wa muni'a fa sabara wa zulima wa ghafara wa zalama wa istaghfara ulaika lahumul amn wa hum muhtadun alamar mutanen da Allah yake musu salati din nan wa bashirin sabiin nan ga alamomin sunnan mutumin da duk aka bashi abu ce na gode aka hana shi ce na hakuri Allah ne bai bani ba muni a fasaba kenan wani lima ba gafara aka cuce shi shi kenan na yafe wa zalama fara ya cuce ta Allah ba ka hakuri Allah ba ka hakuri Allah ba ka hakuri to wannan yana daga cikin mutanen da za su tashi babu tsoro a lahira ba bakin ciki amma duk da haka musulmi ba zai dai wulakantar da kansa batun da annabi ce, al-mu'min la yuzillu nafsahu mm-hmm. mu'mini ba zai wulakantar da kansa mai da kansa banza ba أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك وأن متاني وأن duk abin da ya same su sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dinnan alaihim salawatun min rabbihim wa rahma yabo daga Allah da kirari daga Allah ya tabbata gare su wani yabo ne da wani kirari fiye da cewa Allah yana tare da kai inna Allah ma sabirina ai kirari da yabo sun kare salati irin wanda Allah yake wa annabi da irin wannan salatin daban ne eh, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu to irin nasa daban ne irin namu daban wanda yake mana irin wanda yake masa kurin kuma daban ne kamar yadda rayuwar shahidai daban rayuwar sauran mutane daban ulaika wadanna alayhi salatu min rabbihim wa rahma wato kirari daga Allah da yabo daga Allah da rahama daga Allah ya tabbata gare su ulaika ulaika alayhi salatu min rabbihim wa rahma wa ulaika wadannan mutane hum sune almuhtaduna waɗanda suka sami shari'a zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina sune wanda suka shari'a din nan إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا ولم آية كاسة وكسبوا لصحابي zamanin jahiliya domin tun zamanin adam ake haji ya je ya zo makka tun daga indiya tun daga sri lanka ya zo ya yi haji sau arba'in ya zo makka tun daga lokacin ake haji har tufa na ci duniya har aka dawo da ginin kaba to zamanin jahiliya akwai dodanni guda biyu dodo ɗaya yana kan safa sunansa usaf akwai dodo ɗaya akan marwa sunansa na'ila to in jahilai sun yi ibadarsu a kaba sun yi su sun yi irin wannan sallafa su sai su zo su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa suna shafa dodannin guda biyu to ko da yake an yi musulunci ya zo sahabbai suna jin nauyin yin safa da marwa din nan ga dodanni a kai domin lokacin da aka yi fatu lokacin da aka yi ah, aka yi umrar kada lokacin dodanni suna nan annabi bai ture su ba sai shekara ta takwas ne wato baɗi ne annabi zai ture su gaba ɗaya ja alhaqu wa zahaqal ne. a bana kan dodanni suna nan to sai sahabbai suna yin kyamar yin safa da marwa ga dodanni a kansu saboda haka Allah ya saukar da cewa inna safa wannan dutse safa wal marwata dutsen da yake ta arewa an ta kudu walmar wata da dutsen da yake ta arewa din nan irin sha'irin alamomi ne daga cikin alamomin addinin Allah kada ku damu da dodannin da kuke gani wanda kafirai suka dora a kansu wato zuwan da Adam yake yi Makka yawancin wurin zamansa akan Safa ne matarsa Hawwa kuma yawancin wurin zamanta akan Marwa ne Annabi Ibrahim ko lokacin da suka ya kawo ajiye ku yan gasta Hajira din nan akan safa da marwa ne ta ta kaiwa da kawowa nema wa Isma'ilu ruwan sha to zaman Adamu akan marwa akan safa da zaman Hawwa akan akan marwa da kaiwa da kawowa da hajar sai akan safa da marwa sai Allah da ikonsa don girmama waɗannan bayi nasa saboda girmama sai ya mai mana wannan abu ya zama tarihi gare mu ya zama kuma ibada gare mu kamar yadda saduwar su arfa ta zama wurin saduwar Adam da Hawwa ne tarihi ne gare mu kuma ibada ce gare mu saboda haka ne wai Allah ce safa da marwa suna daga cikin alamomin ibadan Allah min sha'irillah kuma hajjal baita awi tamara duk wanda ya je haji ya hajjaci wannan daki ya nufi dakin Kaaba ya haji awi tamara ko ya je umra fala junaha an yatawaru bihima babu laifi ya sa yi tsakanin safa da marwa babu laifi anan an dauke shi akan wajibi domin idan mutum ya bar shi hajji ya tambaci, baya da ruwa sai an dawo an yi shi ah, dole ne sai an yi shi saboda haka yake wajibi daga cikin wajiban hajji wajibi daga cikin wajiban umra kamar hajjar yi ta kamar farajina alai an yattawa bidima wa man tatawwa khairan a cikin dukkan harkokinka na ibada ya kai musulmi in sallah ce bayan ka ba da farilla to kai na bilbili kai ka ɗauwa. bayan ka yi zakka kai nafilfili wato kai taimako kai sadaka kai kyauta kai dukkan ayyukan alheri in ka uwa su ruwa ruwa bakon faru khaira in kai azumin farilla kai nafilfilin da ɗauwan azumi in kai haji na farko kai nafilfilin azumi in kai haji na farko ka sa komawa kai kai da yawa saboda haka Allah yake cewa wanda ɗauwa khairan duk wanda yayi ƙarin alheri akan farillar da Allah ya ɗora mata wato ɗauwa ma'anansa ya kawo aikin ɗau'an ne ba karhan ba ne wajibi karhan ne amma ta ɗau'a ɗau'an ne kuma ta ɗau'a sauran wanda ya ƙara alheri akan wajibi fa inna Allah san Allah shakirun ya gode masa alimun kuma yana sanin da abin da yi ya zo karɓi wani ya karɓi wani ba tijjani ya karɓa bai eh, kabar sai mun fito kaji bayan Allah sun Allah shakirun mai godiya ne ya gode wannan mutum alimin kuma yana sane da abin da ya aikata to mhm. akan kallawa menene hukuncin mata mai azumi amma suna zuwa awon ciki sai likita yakan sa hannu a inda bai kamata ta ba jiji ya halo lokaci masu da tsarowa zuwa hukuncin wani azumi ya toke ya kamata a cikin azumi a kiyaye wannan abu ko kuma in za ta yi wannan to sai ta yi tafiya ta bar garin su a hukuncin tafiya kenan a wurin tafiya abin ya same ta larura ce take sawa likita yake wa matan mutane tsirin siyar yake sa haru a waɗansu wurare larura ce saboda larura take halatta wannan abin amma shi azumi ba zai da wannan ba in sai ta yi tafiya in ya zama dole ba za ta yi hakuri har bayan sallah ba to sai ta yi tafiya wannan abin ya faru a wuri gari a lokacin da azumi an ɗauke mata a wurin tafiya za ta biya za ta sake biya to wannan kuma daga Muhammadu Bose da sai da turane a kasuwar Yola Adamawa Ahmad zuwa ga gari ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri ina fata malam zai bayani bayani nuna hukuncin musulmin da ba yin sallah sam sam amma idan lokacin azumi ya zo sai ya yi azumi ya yi sallah shi ya hukuncin sa in ya mutu cikin azumi musulmi ne a a yi masa jana'ira irin ta musulmi in ya mutu lokacin da baya sallah a bashi da mutanen banza su je su binne shi alhamdulillah alhamdulillah Allah ba mu da da zaman lafiya Allah ya karɓa mana ayyukan Allah ya mana gafara Allah ya mu jin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah ta aka su mu da alheri Allah ta muke mu Allah ta muke mu addini Allah ya karɓa musulunci Allah ya karɓa tarihi Allah ba mu da da zaman ya kiyaye mana addini da imanin da kasar mu

وعلى آله حق قدره من الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين